أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تغفروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأفضلان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير نص رمضان في حركة موسيا لتجيب كل أفعال في يوم من أن صلى الله عليه وسلم تبدأ المصر دعا بكينا والليلة في حركة موسيا لأشري ميلادية أيضا أيوة، إن شاء الله قد أمي مجلتنا هو الشعب ومنا في كني سورة عالي المعيشة الجياء وفي أفعال آية تدريد ثمانين دشدة ويقوم ذا بكاشي أفعال آية تدريد ثمانين دبقي إن الوجيه تعالى كتوى وإن أخذ الله ميثاق النبي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكفرونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا ثمنا قليلا فبئس ما يشكرون وبين تعالى وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كأنبتي دوكا تنزا وبين تعالى وفي القواري ذا ودن ذا أكبر سوريا الله تعالى بعض التوراة وبين وجه القواري ذا سورة وتبينونه للناس da za ku bayyana mutane abin da ke cikin alƙur'ani na al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam labarin zuwansa labarin manzon da kuma cewa idan ya zo ku bar addini ku kubi bi shi kun ɗauki alƙawari tabbas za ku bayyana wa ku wannan kuri wala lahu ba za ku koyi shi ba ba za ku koyi gaskiyar da ke cikin alƙawara ba fa da bazuhu wara'a zuhurihim sai suka jefar da shi bayan bayan su wasu tarau bihi samanan kalila suka musanya samanan wani ɗan abun duniya kalilan kaɗan fi da shi wato suka bi wato ɗan kwaɗayi na abun duniya suka ɓoye siya ne ba bi shi shekaru kirda abun da suke musanyawa wato suka karbi abun duniya su ɓoye gaskiya malamai yahudu kamar malamai bidi'a dan bid'a ya rike shehu kakansa ko da ya ga gaskiya ba zai iya bayyana ta ba saboda ya tara jama'a suna ainihin kawo masa sadaka ko tallafi wato yana goron mabiyansa saboda haka ɗan abin da ake kawo masa da tallafin da ake kawo masa da kudin addu'o'i da ake kawo masa na ɗauke shi cewa shi wani ne ran da yanzu ya bayyana ya ce duk wa'in na abubuwan shirme ne ya zo ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tarwatsa ba za a bishi to aka malamai ya yahudu idan sun ce za su faɗi gaskiya to su ba za su dinga ba su abubuwan da suka saba ba su mana a duniya to sai suka fifi ta wannan abin duniya da suke samu a kan faɗin gaskiya ne gara da dawwama haka suna ɗan samun abin da suke samu na duniya tare da boye gaskiya ne da kuma karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin mamaki shi ne su yahudawa ba kamar musulmi ba yanzu a cikin musulmi akwai malamai da yawa in wanda ya koya sai wanda ya bayyana gaskiya in wanda ya yi haɗinci wanda ya zai fito da abu ba ma ya gudu malamai su kaɗan ne wanda ka za su ya haɗe baki su dinga faɗan karya su faɗi abin da ba a ba ne ba ma wani wanda zai zo ya zai tona musu amma musulunci alhamdulillah duk inda ɓarna ta yawo ba za a samu gaskiya kuma tana nan tana yawo a wuri tana ture ainihin wato karna ce kamar da ubangiji ta ya ce balla ka duhu a haqqi ala al batil fa yadbahu fa idha huwa sahih muna so ku dai karna da gaskiya sai karna ta je ta danne wato gaskiya ta je ta danne karna ta shaƙe ta sai kaga ta kauce ta bar wajen to a nan ubangiji ta ala yana gaya mana sharhin wato ainihin goyi da ma'andarin yahudawa ba su goye ilimi ba ilimin da ke cikin attawa ba da duk yahudawa za su zama musulmi to amma sai suka koyi abdullahi bin ya ce wannan aya ta sauka akan yahudu wanda suka dau alkawari za su bayyana al'amarin manzon Allah ta tsara gaban da yanzu idan ya bayyana cewa shi annabi ne kuma su bi shi amma sai suka koyi suka jefar da wannan alkawari bayan bayan wanda shi ne koyi ilimi ke koyi ilimi kala biyu ne wajen ka kifa ɗan ilimi kwata-kwata ka danne shi ko kuma ka canja shi da karya ga yadda abun yake sai ka canza ka faɗi wani abu daban ka ce ba haka ba kowanne wato babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka wannan ke wajen samu to kinuwa na ubangiji su faɗo da ala don mai zuwa ilimi allah zai tsine masa ko masu kinuwa ma suna tsine masa kamar yadda allah ta ala faɗa cikin suratul bakara yace inna alladhina yaquluna ma zanna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fi الثاني أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الماهرون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم حقيقة وأنا نسيت قوي أظن أبيه تعالى يتوقع من الشريعة تقول جوجي بايا بينا شيء الكتاب يكون قوي فكي تفرع ولنا على الدين مدوما تسير وما تسير ولا يكون تسير مستعد تسير يحلكم الله تسير فهو ده قوي إلمي نسيت sai wanda suka tuba suka gyara halayen suka bayyana da ilimin bayan da sun koya su da wasu na bayyana wa ga yadda abu yake ubangiji ta ala yake waɗannan zan karɓi ba su ne mai karɓar su da ka duk wanda mai koya yake koya ilimi to ya sani cewa yana cikin tsinuwa na ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye shi ranar alƙiyama to da ka yana nisan ta kansa daga rahama ce ta ubangiji ta'ala abu huraira yake ba don nan ayoyi guda biyu ba da zai je da karantar da hadisi ana cewa ya yawaita hadisi bai ko kowane hadisi abu huraira yake walau da aya ta rufi kitabullah da ma haddan ba nan hadisi ba don ayoyi guda biyu a littafin Allah ba zan gaya wani hadisi ba sai in shiru yake shi wani ayoyin su ne wani wanda Allah ya ne wa masu kasuwanni koyi sai zama wajibi kenan idan Allah ta'ala ya baka wani abu da ilimi dole ka fito ka bayyana shi kuma ka bayyana shi da gaskiya karka koyo shi karka canja shi ka faɗi wani abu wanda wanda ba haka ba shi ta tabbata a cikin sunan na abu dawud wanda la ta kwace masu ila al'indu ba ka tamahu aljamahu allah yau mai kiyamata da rijalun minna duk wanda ya koye aka tambaye shi wani abu na ilimi da ya koye shi to allah subhanahu wata ala zai wata min zaɓi na wutar ranar kiyama zai shigar da shi wuta wutar ta ci shi har baki wanda idan allah ta'ala ba ka ilimi dole ka bayyana ilimi idan an tambaye ka kuma wajibi ka ne ka fata sai sa dukkan mai fatawa malamai suka ce ya sa wutar jahannama a gaban lokacin da ake tambayar idan ka faɗi abin da ba daidai ba ka san za ka faɗa wutar jahannama ba da ka dole ka faɗi gaskiya ko mai tashi ko da wanda ya tambaye ka in ba haka yake so ba da zai masa daɗi ba amsa to dole ka ne ka amsa ta haka ɗin don ka tsira daga kushin ubangiji subhanahu wa ta'ala ko da ka malamai aiki ya same su dole ne su karantar da mutane ilimi da ubangiji ta ala ba Amma na ne ubangiji ta ala dora musu kuma dole ne su fitar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karɓi shi don wani ma ce al'ulama warasatul anbiya fa inna al-anbiya alani wa bi dinar wa la dirhaman wa inna ma warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bi hadhihi malamai da annabawa ne Allah ba su gadar da dinari ko azurfa ba su bar kuɗi ba sun gadar da ilimi duk wanda ya ɗauki ilimin nan to ya ɗauki babbar rawa to annaba da suka zo da ilimin ba wai sun koyo shi ba ne a'a sun yi san bayyana shi su karantar da wannan su karantar da wannan to haka nan dukkan malamin da Allah ba shi ilimi wannan ba wai mustahabi ne ko sa ake ba wajibi da ya fito ya karantar da al'umma ya musu wa'azi ya musu nasiha ya biya shirya da wato ainihin abin idan ba haka ba ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi ranar kiyama domin annabawa ba su zo izini annabawa da awa suke yi duk wahayin da Allah musu suna isar da shi ko manzala ta kuma da ya zo bari duniya a arfa bayan ya yi aikin hajji da sahabbansa ya tsaya a arfa mutum dubu dari da ashirin ya ce fajuballigi shahidu fajuballigi shahidu ne kuma sahiba wanda yake nan ya fitarwa wato ajin wanda ba a nan la'alli la alƙaƙun ba a da hali hada wataƙila ba wannan shekarar ba za mu sake wato ainihin haɗuwa ko da aka wajibi ne a haidawa kuma komai ta tashi da komin wato ainihin wahalar ta sai dai ka yi haƙuri kamar yadda su annabawan suka yi haƙuri sannan abu na biyu dole ka yi aiki da abin da ka karanta tare da ikhlasi ka yi aiki da abin da ka karanta ba wai karantarwa kawai ba dole ne kuma kai ma ka yi aiki da shi sannan kuma dole ya zama don Allah kake karantarwa sannan kuma don Allah kake aiki amma idan ya zama da kana karantarwa ba ka aiki da kuma hadisi ya inganta hadisi ba Abu ba za ta kuma ya yake mutum uku da su ne za a fara bura wutar jahannama da su daga ciki akwai shi wanda Allah ta'ala ba shi ilimi yana karantar da shi amma ba don Allah ba don a ce shi mai ilimi to ranar kiyama da shi za a bura wutar jahannama tausayin da ya je yaƙi don ake ɗauki zai yi nuna jarumta ba don Allah ya yi hajin ba tausayin da yake kyauta yake sadaka don ake shi mai kyauta ne shi ma da shi za a fara kowa wutar da hannu to da ka wajibi ka sa ikhlasi a cikin karantarwanka da kuma ainihin wato ka wannan shi ne haɗari da ke cikin wato ainihin ilimi ya sa ne ce fa'in kun ta la tajri fa tilka musibatun wa in kun ta tajri fa a azam idan ba ka da ilimi masifa in ka samu ilimi ko masifa ta fi girma idan za ka tsaya ka bawa wato ainihin ilimin hakkin ba da ka a halin da ake ciki yanzu halin da malamai suke ciki sun ka suka shi uku akwai ma wanda su ba sa karanta wa suka ba sun fahimci gaskiya sun yi karatu amma su korewa suke kuma suna manya-manya ne kana koya ilimi kana koya shirya da ubangiji ta ala ya sauka ba don ana bayyana ba ina za a samu addini ya ci gaba ba yadda za a dinga ya gyaru babu masu karantar da al'umma duka ubangiji ta ala da ta yake wata kullum kullum ya da da'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum dan dai a cikin al'umma a samu masu karantar da jama'a masu kira zuwa ga addinin al'umma masu umarni da ke kira aiki masu hana gona da ayyuka al'ummar da ta samu irin waɗannan malamai su ne masu rabbani su suke samun rabuwa amma ba a kamata za a shiga damuwa. za a ji abota Allah ta'ala a kan yaki dashen da aka tsaya ba a karantar da jama'a ne nan ne aka samu bidiyoyi suka dinga shiga ko ta fidi a tazo sai a rubuce ta ko ta fidi a tazo sai a karfe ta ko da shirka ne saboda babu malamai da suke tsaya suna karantar da mutane qur'ani da hadisi yadda za a gani in za a yi karatu ma kawai yana zuwa don neman lada ne fassara ake ana tafiya ba a fahimtar wato ainihin ma'anoni amma yanzu aka tsaya aka samu malamai masu da'awa na sunna sai aka yaƙi bidiyoyi da yawa aka yaƙi shirka wato ainihin cewa mutane suka fahimci addini to dole a samu irin waɗannan malamin a cikin al'umma wasu kuma suna karantarwa amma ya tashi ba don Allah su ke domin neman shahara da harka ta da'awar ita ma ana shahara da ana iya samun kuɗi da ita ana iya yin suna da ita to sai ke zai zai kawo ka kawai kana yi ne don ka shahara don ka burge mutane ko don ka samu shiga wajen manya ka samu abu duniya ko da su da a wasu a haka suke tafiya da ita neman abun burge ne kawai ba wai kokari shi yadda wato ainihin addu'a wanda kuma suna karatun ba sa aiki da abin da suke wato ainihin karantawa ba za ka gan shi a cikin ba sa aiki da shi wannan kuma kaga suna kamar fitila ne habibu lillahi wa tahribu nafsaha wato fitila ne tana tana haskaka mutane amma tana wato ainihin kowa da kai na cewa a ya mu idan نارا بغير فضوءها وحول باء بين جنبيه يمين أهذا العلم الذي بلغ ربه أهذا الذي قد كنت ترجوه العلم أهذا هو الرفق الذي قد كتبته لأمرك لا رفق ولا تخير إذا كان كل وتاب ولي كان كل وتاب ولي صاحب حتى هو كان أقول الحمد شنو الدعوة mai karantar da al'umma wanda shi kuma baya aiki da abin da wato ainihin yake karantarwa تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وذاك بين الجواب هل فأذهبا ألا لنا فلم أقول بايا بايا عيكتا أنا قلت متعلن الخير كما باك عيكتا الخير أمرتك الخير لكن ما أمرت به وما استقمت وما قولي لك الخير لكن خيري بل جواب ban daidaita ba a kan da zan kai ka kai ka daidai ka ce to kana burawa mutu kana bura wuta wani na na samun haske kai kuma kana kana kora su wannan kuma ba zai ilimin ka ba zai taba amfanar ka ba matuƙar haka ko babu wani riba da za ka fiya ya ce uwar kuɗin ma jari ma ya lalace da kuma a ce ka sabo wato ainihin wani riba da haske to da ka kamata sai fara gyara kansa ya duba menene ka. ya gyara kansa kafin wato ainihin ya gyara al'umma to da haka idan ka ka gyara al'umma ba ka gyara kanka kana kara wa kanka azabar Allah ne subhanahu wa ta'ala wa ghayru nabiyyi يأمر الناس بالتقى قليل يداوي غيره وهو كثير أيا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان من تعلمه تفك الدواء للاستقال والإنسان كيما يصح به وأنت سقيم فابدأ بنفسك وانهها عن غيرها فإذا انتهت عنه وأنت حكيم من ذاك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك ويرفع التعليم فلا تقار لخلق هذول من تروى أن كاتبوا فكرنت المثال تروى أن تجارة كانت كاتبوا كيف كانت معجني كاتبوا kamar likitan yana yana kula da cututtukan wasu duk baya kula da baya kula da kansa idan kana aiki da abin da kake karantarwa to nan ne ilimin ka zai samu karbuwa kuma karantarwa ka ta yi ita wato ainihin amfani amma idan ba haka ba da gaskiya mutum yana jawo kansa wato ainihin masifa kana cikin alfasha kana cikin riya kana cikin abin da sun duniya amma kuma kana nuna mutane a zahiri cewa kai da Allah ne kuma alhalin ba haka ba ne bali mun alisa ali asrahu lil qana من السيل في مجراه لا يتقدم وتقوم مع هذا بأنك عارف فتبقى يقين القدة بأنك قوم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نوح عبد بنفسه فمن الذي منه لا يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قال قل متقدم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم wurin alfasha wurin sabon Allah kana gaba gaba amma kana iya zuwa kai malami mutum shi bai aiki da ilimin kamar ilimin da amal amma kuma in wurin alfasha wurin sabon Allah wurin fasikanci yana gaba gaba amma yana da awar cewa wasu an yi shi malami bin ya ce kai jahili ne kuma zalibi a jahilin ba kana da gaba ana maganar jahilai kai ne aka gaba zan irin wannan nasiha ma da zai wa dan uwansa zai wa kansa to yi wa za ka fi shirya idan ba ne ba su gyaru ba ga Allah ya za a samu gyara a ina za a karfi shirya ne da irin wannan ne ko ne yake cewa idan ka da ilimin musiba in kana da ilimin ko musiba wato ainihin ta fi girma ko za ka mutu tsoron Allah mu gyara ainihin halayenmu mu yi ikhlasi mu yi aiki da abin da muke karanta kafin mu karanta da wasu يوم بيجي تعالى لا تحسبن الذين يفرحون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وبيبني تعالى لا تحسبن الذين يفرحون kada ka yi tamani waɗanda suke farin ciki bima a tau da abin da suka aikata na sabon Allah au wa hibbuna an yuhmadu ko suna son a yabe su bima lan yaf'alu da abin da ba su aikata ba na da'a wa Allah ta'ala za ta sabannaru karka yi tsammani su bi mafazatin min azab, cewa za su tsira daga azabar Allah a'a wajen hum azabun alim suna da azaba mai radadi suna da tafiyar su anan kada yi tsammani mutum da yake saba Allah yana walwala ka dauka wa ya tsira wa ubangiji ta don halin duniya Allah bai kama shi ba ka ɗauka cewa ya aiki ina akwai ranar kin dillan jiki akwai wato ranar kiyama karka yi tsammani wanda zai zo yana son ayyabe da ayyuka na alkai alhalin bai yi su ba ka ɗauka cewa shi ma wai ya haye a shi ma zai tserewa azaban ubangiji ta alawa azaban allah tana dan tana jiran sa ranar alkiyama akwai azaba mai radadi da yake jira ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gargaɗin dukkan mutumin da yake koye gaskiya ko kuma baya aiki da shi Allah ta'ala yana gargaɗin ya da wanda suke aiki irin da ya gudawa ga abin da yake daidai ga abin da ke gaskiya amma sai ka ɓoye shi abin Allah kana farin ciki da kana alfahari da wani ka san abin da kake faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne amma kuma kana alfahari da wani ka san barna kake aikatawa amma kana alfahari akan cewa daidai ne kake aikatawa to karkai tsammani za ka kuta daga azabar Allah idan ka ga mutum yana farin ciki da sabon Allah yana saba Allah yana jin daɗin abu yana farin ciki wannan cikin hajji ba abu mai yiwuwa don maza ta wayar da iza sarraka a sanatuka wata an ta kai a tuka fa an ta rumi idan kyawun ayyukan ba su karanta maka rai muna na ayyukan ba su ka tare ka ba kai rumi hadisin ibn ibani ga cikin hadisi to da kai kana son ka gane kai bawan Allah ne to sai ka lura in kai ayyuka kana jin in kai munanan ayyuka kana shiga damuwa da bacin da tashin hankali ko ka kafa amma idan ya zama na aikin alkhairi a dole dole kake yin ba ba wani zaki kake yi muna da ayyuka in kai kana walwala kana farin ciki kana jin daɗi to kai fadili ne ba mu ne Na kamata ka ci tsoron wato ainihin zunubanka daga cikin takin hankali don ka saka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Abdullahi bin Mas'ud yace inna al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu ta'ata jabalin yakhafu an yaqa wa inna al-fajira yara dhunubahu ka'annahu dhubabu marra ala anfihi wa qala bihi mumi yana ga daidai kusan ba kamar wasu manya-manyan duwatsu ne ke kan yana tsoron dutsen zai ba faɗo ya hana shi haka yake ganin laifi da zunubin amma fajiri shi yana ganin laifin sa kamar wani guda ne mu mutuwa kan hanci sai haka kawai kan kaɗai shi da hannu zai aikata mummunan laifi amma shi ba a ɗaga hankali ba ba ya tsoro ba a ji wajen raga wannan fajirkin mutum ya ta idan kana da imani ƙaramin laifi babba ka ce gani yasa idan ana zulma ne ce wa inna da ta'maluna amalan iya adafu fi ayyukum min ash-shahr wa in kunna la nahudduha ala ahli nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm biha kuna yi wasu ayyuka da sabon Allah kuna ganin su kaman ba su ke gani tirantawa to azaba ne ba za ku irin wannan ayyuka kuna daukar da da abu ne da zai halaka za ka haka wata ka dinga ganin laifin kukan ka manya karamin laifi ka ɗauke shi babba domin ba wai za ka duba laifi ba ne ka duba wanda kake sabawa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kake sabawa Allah ba mai girma ne baka san kuma da wani laifin zai yi kuɗi da kai ba yasa da karami da babba duk ka ɗauke su manya ne kalle duruma صغيرها وكبيرها ذات الثقة واصنع كما في فوق ظهر الشوك يحذرنا وبل ينفق من da كنارا wanda shi ne tsoron azumi ka zafa mai tafiya a hanya mai kaya kana kafa kafa taka wato a yi kaya haka da za ka dinga kula da zai kusa karka dinga alfahari da zai kada kana zai fi kana jin daɗi alamar kai ba mu ne ba inna man mu'minu alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum Wani an tira musu Allah bukatan su koyi kai kuma ce ka ji tsoron Allah kana ne ka ka ji tsoron Allah ka ji hankalin ka tashi to kai ne na Allah ne sannan kuma haka da wanda suke fari wanda suke son a yabe su da abin da ba su aikata ba kar su yi tsammanin cewa za su kula daga azabar Allah kuma akwai azaba mai na cikin aljanna mutumin da bai yi gaskiya ba ya san akan karya yi amma yana son a dinga yaban sa ce shi ne gaskiya ne shi ne gaskiya ne da kaga wannan da saurari azabar Allah mutumin da yake kan bata amma yana son a yabe shi a ce yana kan shi ne mutumin da bai yi aikin alkhairi ba ayyuka na sharri yake amma kuma yana son a yi bai a ce na ayyuka alkhairi wani aikin ba kai kai shi ba da alkhairi ba kana son a yi bai duk wanda yake son wannan kada ya tsammanin cewa zai tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar ya tabbata hadisin bukhari da wasu yace al-mutashaffihu bima lam yukaffa bi tawbai duri wanda wata yake koshi da abu da ba a bashi ba da wanda ya sa tufafi ne na wato ainihin zakariya wato shi ne wanda yake fuskantuwa da siffofi na mutanen kirki kuma shi ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne ba wanda ya sa tufafin karya ne kawai sai da ko ne zai zo ya ta maka bayani ya ta maka bayani ya nuna maka shi na Allah ne shi bawan Allah ne kuma al'adun ba haka ba ne yana sa tufafin karya ne na mamaki har aure ba da wace ka dinga samun wannan an sa mutane a gaban makarantar da su a biye ka kana yabon kanka ka. ne kaza mu ne kaza ai mu kai kaza kana ta faɗin abubuwan da ba wani kana so a zai ka da abin da ba ka bari to kada mu ke tsammani zai tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala dukkan mai azu da ayyuka na alkhairi wanda ba yin su yake yi ba ubangiji ta lafiya karka taba tsammani zai tsira daga azabar Allah akwai azaba mai radadi wanda wato ainihin take jiran take jiran sa shi ubangiji ya kai iya bari mutum a nan duniya ya yi sai ya sai to sai a karshe sai zai kama shi ko dai a nan duniya din sai kai-kai kafin ɗan sama sai Allah ya yi ko ka tuba ka mutuwa sai ga lokaci ga wani hali sai a daina yayin a daina baka nan kai ta samun matsaloli sakamakon kuɗin kuɗinta wanda ka aikata na samu rana ko kuma sai ka je lahira Allah ta'ala sai kawo ka yalla ba bari mutum sai dai ya jinkirta wani إن الله لا يمضي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت Allah yana jinkirta mai sabon Allah ne amma ran da ya kama shi fa da zai kuskure ba كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد وذاك جزا كافر ما أنا بل سبحت أبو مستقدامة أما أخرج الله ذي كاما تقاموا بالأنني إن بطش ربك لشديد kamun ubangijinka mai tsanani ya sa karka yi mamaki ga gamsu yana saba wa Allah ta yana ta ƙarya kuma yana samun ci gaba sai ci gaba sai ɗaukaka yi nisa sai ɗaukaka to ta lalale ubangiji ta zaki a ƙarshe kuma da zai zai rikito da shi gabanin da zai zama shirme kawai ba da wani kima a wajen a wajen mutane wanda haka idan idan ka ga wanda yin alkush kana nuna zahiri sai da suke amma ba ne kuma kai mutumin ba zai to Allah zai tona maka a fiye shi مبيع لأمر الله كان غش نفسه مقيم لها أن يحول وتؤمن تذكر الدين الله ya yi wa kansa alkush ya nuna shi Allah ne mutumin kirki kuma alhali ba haka ba ne ibn ta ya a ta ya a Allah ya nuna wa mu'minai bayin Allah na gari cewa kai ba na gari ba kai ba mutumin Allah ba ne sai ka zama banza a wuri sai wanda ba na gari ba irin ka ta hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisi abu ba. wallana kuma ya ce idan Allah ya ta'ala ya yarda da bawansa yakan gaya wa la'ika biyu na yarda da wani ina son wani kaso shi zai zo shi sai yi ce to ka gaya wa la'iku a gaya wa la'iku na sama ina son wani ku so shi sai ku so shi sai kuma a zo a sanya masa karbuwa ba a sai bayan Allah na gari ku idan kuma Allah baya son mutum zai kishi ya ga mala'ika jibril jini jibril kishi ya ga mala'iku su kishi sannan sai a sanya masa kaiya a cikin mutane to amma duk yadda mutum ya kasance mutanen kirki ne suke iya gane bawan Allah ne wasu idan ba ba Allah ai fa kai ma akwai mazoyan akwai da zai ta kuka ya ta kuka wai saboda bai ga wani ɗan wasan koyo ba ko wani bai waka ina bai gan wani mawaki ko wani bai wasan koyo samu da kanshi iya gan shi hankali ga wannan ba shi ne irin karɓuwar da Allah ta ala ya faɗa na mutane kirki bayan Allah shi ne wanda ubangiji subhanahu wataala wato ainihin yake nufi saboda haka ji tsoron Allah wa gyara halayensa da gyara imani Allah ta ala ce wani lafi mulkin samawati ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بنجلي تعالى ولله ملك السماوات والأرض ملك سمي ده ملك أبديتك أنا الله والله على كل شيء قدير الله يجيكم أفضل wannan ayan rabi ne mai hudu da suka ce Allah fakiri ne su ne mawadata to Allah Allah subhanahu wataala shi yake mallake da sama da kasa da abin da ke tsakanin duk arzikin sama da kasa da abin da ke tsakanin kamar da kasa na Allah ne to sai a dinga fakiri shi ne kuma mai adalta duk wanda daga ya samu arziki a duniya shi ne adalta shi to sai a dinga fakiri ko da haka ubangiji ta Allah ba fakiri ba ne, mawadaci ne ya fito rizqa ya sha. wa yaqdir ina shimfida arziki ga wanda ya ga dama a wata masa ina kuntata wanda wanda ya ga dama taskokin arzikin suna hannu shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai hana wanda aka ubangiji ta alama dace kuma Allah ta'ala ya ce ga tun mutanen duniya zan za su haɗu gaba ɗin a lokaci guda kowa ya roƙi abin da yake ya roƙi bukata gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya biya wa kowa bukata ka roƙi kuɗi duk irin yadda kake so ka roƙi abin da gidaje ka roƙi komai da kake so ka roƙa Allah ya baka kuma kowa ya irin wannan din Allah ta'ala zai iya biya wa kowa buƙatarsa kuma arzikinsa bai rabu wanda zai kamar ka sa allura a cikin teku ka fita sai ka sa allura a kogi ka bi da ita don Allah ta rage ruwan kogi ba abin da zai maka a cikin allura ba ka arzikin ubangiji ta alayi to sai Allah zai zama sarki ai talauci aiki sai Allah ta'ala ne ba su da talauci to da ka ubangiji ta'ala mawadaci ne ba fakiri ba sai Allah ta'ala ta inna fi khalqi samawati wal ardi lalle a cikin halittar sammai da kasai wa ikhtilafi al wal wan nahar da sabani dare da ranar dare ya zo yini ya zo yini ya zo ya tafi dare ya zo da ne akwai ayoyi da gudun albari ga masu hankali wato in ka duba sammai yadda Allah ta'ala a halitta ka kamar ina guda bakwai kowane kauri ta tafiyan shekara ta yi da tsakanin kuma kowace sama da sama tafiyan shekara ta yi da guda ɗaya ɗaya har guda bakwai kai ta tafiya a jirgi kai ta tafiya wa raka kure ta ba ba za ka gane na ne ba a ƙarshe ba a yi Allah ta'ala ne wanda ne halitta zai ka duba saman nan ba ku fa ba abin da ya kare wanda ya kamata ya tsara maka ganin girman ubangiji su subhanahu wa ta'ala yanzu ko da mutum ne a nan ɗan adam sai ka ga wasu manyan manyan mutane aka ce maka ƴaƴan sanki ai dole ka gara gari girman sa to wanda ubangiji ta alama hali shi hali kowa da kowa idan ka duba kafe yadda take shimfiɗe ita ba mu daban yadda take shimfiɗe kai ta tafiya kana cikin afirka ka fita ka tafi asiya Europa, Australia, Amerika, da kudu da ta arewa su rasha da sauran kai sai yawo duniyar da shi aka kure ta to Allah ta'ala ko shi ya halitta shi kadai ba kuma inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun ina so sai abu ne abu kana sai sai abu shi kadai ba wanda aka wata ya kara maka ganin girman ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ka da saba wa dare da yi dare ya zo ya tafi da yini ya shiga in yi ya zo ya tafi sai dare ya shi wata ran dare ya fi tsawo wata ran yini ya fi tsawo wata ran dare zai gajere wata ran yini ko shi ya fi gajere har wata ran kuma so su daidai da daidai wa kowane awa ko mai shafi biyu babu da wa ya yake wannan ubangiji ta ala shi ne mai wannan da ke wannan shi sai sa ake da aya ta jibu yi ba. akwai ayoyi da suke nuna kudurar Allah da hikimominsa da cewa shi ne iko ne akan komai da girmansa amma ga mutane masu hankali idan mutum ba cikin hankali ne cewa zai gane saboda kai kana da hankali nan ne za ka gane cewa waɗannan halittun suna nuna girman ubangiji subhanahu wa ta'ala ayoyi ne na Allah ubangiji ta'ala ne ya sanya su haka don mu mu lura da su mu kare ta shi kaɗai ko mu ke gaba shi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a kowane abu akwai aya da take nuna Allah ta'ala shi Kamai, kammai ruwa dabbobi mutane aljanni mala'iku ciyawa bishiyoyi komi in ka lura da shi kai tunani a kan zai na maka ubangiji ta'ala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya kuma zai ƙara maka ganin girman ubangiji ta'ala a cikin suratul furqan Allah ta'ala ya ce wanda bi da da sai da wannan harafin fatan liman arada an yantankara aw arada shukura Allah ta'ala shi ne da dare da rana suna da yi suna wanda ya zo ya tafi wanda ya zo ya tafi ga wanda yake son wa wa'azantu ko yake son ya gode wa Allah subhanahu wa shi zai gane wa. ka dubi tambayi ka dubi kanka ka duba dare da yini ne da suke zuwa su gaji idan ka nisa kuma zai zama maka wa'azi wata ran in ka ga wannan dare da wani dare kuma ba za ka gaji in ka ga wannan yini a wani da zai zuwa ba za ka gaji kuma tun ka ga duniya a kaga da wa'azi ne ga mutanen da suke to masu hankali masu wa'azantuwa wanda suke so su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wato ainihin ni'imomin da ya yi idan ba ka kuwa, ba ka wa'azantuwa da irin wa'annan abubuwan to akwai alamar tambaya imani da mutane su yi wa wasa lura da halittar wannan ko ibada ce babba yana ƙara maka ƙarfin imani da ƙarfin wato abin da musuluncinka da kuma girman ubangiji su bahana wa ta'ala a zuciya ka zura hadisun nan su ga Allah ta'ala shi kaɗai babu wanda ya taimake shi idan ba ka da wannan akwai alamar tambaya imani ka don kafirai ne ba ta yi digina da halitta ba Allah sai sa cikin suratul fa ubangiji ta'ala ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma da zai na الذين kawai وويل للذين كفروا من النار da ba mai sammai da karsai ba don wasa da abin da ke tsakanin su ba halitti sama da kasa da abin da ke tsakanin su ba don wasa ko haka kawai ba ko wata manufa ba wannan kafurai ne suke da don haka bangiji ta lafi azaba ta wutar jahannama tana da tsara kira su ko da karka yi zaton Allah ya wannan duka don wasa ne akwai kima da yake don ka gano shi sannan kuma ka san girmansa ka san ikonsa kuma ka san shi kaɗai ne ka hoto amma kafirai ba su lura da wannan ba da sun lura da wannan duk yadda Allah ne kan kamar da karfe amma ba su da izina ba su lura da halittar kamar da karfe kara musu ganin girman Allah wanda ya sa ba su girman ubangiji ba su ga girman Allah su haɗa wa ta'ala wa ba ka da Allah a kafin ba su daraja Allah hakikanin wa sama sun san shi halitta sama da ƙasa amma bai kara musu ganin girman ubangiji haɗa wa ta'ala a cikin suratul faqat ubangiji ta ce yi ara'aytum إن جعل الله عليكم وسيدا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالرياء أفلا تسمعون yace ku bani labari idan ubangiji ta'ala ya sanya muku dare ya zama har abada a duniya da tashi babu yini dare ne sallah ba dai ga muku da yini ne har ta kawo mu da yau shi ba ka kawari ayyukan a ce dare dare ba ba za ka kasara rayuwar kama lokacin da za ka fita neman abinci ko ka tafi kasuwanka ko kuma ka tafi aikinka ko lokacin da za ka yi barci sai zama lokacin da za ka saka kayanka wani kuma a lokacin da yake barci don shi zai zai tsaya ko samu safani da shi lokacin da za ka yi barci lokacin wanda ya zo sai ya yi kiwo za ka zai same ka wani sai Allah ya tsara dare da yace kul ara'aytu in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahu ghayru Allah ya'tikum bi layli tasruna fihi ku ba ni labari don Allah ta'ala ya sanya muku duniyar da ba ɗaya ta zama yini ne ba raba ne kuma yini ko yini ana ta tafiya haske wane ne ba Allah ta'ala wanda zai zama da dare wanda za ku lura ba za ku lura ba ka dare ko kusar bawa wa ji ba shi da dare da su abin da kai da dare suka zo ka kwanta ka samu zuwa wannan baccin da kake na dare ne da kake ce ke ka nishadi da rana inda babu shi ka da nishadi wajen duka yi ne kuma wa yau za ka yi bacci lokacin hayaniya lokacin da kake bacci lokacin wanda yake bukatar ka ko yake bukatar abu ko da aka sai zama kawai rayuwar ta zama kauba babu tsari to sai Allah ta'ala sai ya tsara ta yace wa bi rahmatihi ja'ala al-layla wal nahara wa bi rahmatihi ja'ala al-layla wal nahara yasqulu fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yana daga cikin rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya dare da gini. daren don ku zuwa a cikinsa yini kuma ku je ku nemi abu don ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ne ya tsara wannan za ka ba da abu tsari ka da wa ta'ala a gode wa ta'ala kuma a lura da tsari tsari ne wanda ya tike da za a warga da tsarin yini da dare yadda suke tafiya nan da duniya gaba ɗaya ɗigo su a za a zama cikin hutu ne ba cikin wato ainihin tsari Allah ya mana wannan don ku gode masa ku san cewa ya mana ni'ima ku ga girman ka ku yi imani da shi ku ji tsoron ka kada mu saba ba sai Allah ta'ala ce allazina yadhkuruna Allah wato su masu wa'azantuwa masu hankali don ya ce da ayatin jikulin albani ayoyi ne ga ma'abuta hankali suwa masu hankali allazina yadhkuruna Allah su ne masu ambaton Allah kiyaman a tsaye wa qu'udan da kuma a zaune wa ala junubihi da kuma akan sasannin su shine a kwance suna da zikirinsu ko a tsaye ko a kwance ko a zaune a duk hanyar suka samu kansu wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal suna tunani wajen halittar sammai da kasai da girman sai su dinga cewa rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah baka yi wannan don na ko wasa ba ka sarki ya tabbatar maka faqina azaban nar ka kiyaye mu daga azaban wuta kaga masu masu abin nan masu hankali ne zo ka kai kama zikirin Allah kana tina Allah zikirin Allah kana uku shi ne akwai tina ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ma zikiri akwai kana tina Allah akwai zai alone kana tina ubangiji ta'ala kana tina girmansa da rahamarsa da azabarsa da halittunsa wanda zai fara maka imani da tsoron sannan kuma akwai kina Allah da kina cewa ya yi umarni da kaza ka aikata shi ya hana kaza ka nisanci wannan akwai kuma zikirin Allah na zaɓin hajji wanda ake yin sa da wasu zafura na musamman wannan mazan kawai ya koyar da su subhanallah wa bihamdi subhanallah ya ake la ilaha illallah wa allahu akbar su alhamdulillah su la hawla wa la quwwata illa billah su astaghfirullah wa atubu Su dukkan wani ne wato ainihin wato na zikiri idan dai wa'annan bayan Allah ba ka bari ambaton Allah a cikin halin a kowace lokaci suna ambaton ubangiji subhanahu wa ya yasa shi zikiri ba shakka ta masa alwala ba a yi ta ce ba za ka yana ambaton Allah a kowane lokaci ko kana da sarki ko ba ka da sarki za ka yi za ka ambaci Allah mace ko tana al'ada za ta yi ta zikiri to za ka komarsa a buɗe abin da ake bukata ka dawwama a kan wani ya zai tambayi ba za ba ya rasu wallahi abubuwa na shirya musulunci sun yi yawa wa ayi ba ne an da shabba su bi wanda kofa zan rike ce za ya gano littafin ba a waka ba ne su ke illa kada a ce shi yana ɗanye daga abubuwan allah wato ko shi kana su ce ubangiji su da wata ala? da harshen ka wanda aka kullum kana kusa da allah ke kana kusa da ubangiji su subhanahu wa ta'ala babu wanda yake kusa da ubangiji wani yawan abubuwan allah kana tafiya kana la ilaha illallah kana ma Allah Allahu akbar to alhamdulillah istighfari kai ka kunno kana tare da Allah zuciya ka Allah ta'ala ya dinga fada ta sai na yalwa ta ta kana jin daɗi da wani to wannan sune gurbe bayan Allah ne in a kwance kake ba ka fitiro ka in a tsaye ne kai in ta tafiya kake kai in a zaune kake ba kai a kowane hannu ko a masallaci ko ba a masallaci ba ba dole sai ka sai ka yi alwala ka shimfiɗa zarduma ko hutu ka je masallaci ka shimfiɗa zarduma ko hutu ka fuskanci a ba a duk inda ka fuskanta a duk halin da kake ciki za ka iya ambaton ubangiji hana ko ta'ala dan za ka ambaci Allah kuma ka ambace shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da shi manzo Allah Allah ta'ala ya faɗa mana Alƙur'ani zai ka bayyana mutane ne Allah yake nufi da alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra ti ti bayi yari daa ti ba ti tere yari mu to kalba ka daa kura ani do ka bayi daa mu ta ni a kun daa ko kala to daa ka kura ani yaa yi baa ni a yi to yaa daa a yi ma zon ala san la daa ti ba yi ti ki a yi ti a yi ti ki ri a bayi to yaa ko wani ka do rawa ka daa ti rawa ko yi ra ko daa daa ka ba ko na ko na ka daa ko ba yi ti a ko a ti ki ko a ni ko daa ma ti ki ba yi da ira kuna zikiri muryata لا إله إلا الله لا إله وما لا دي وجنبه صلى الله عليه وسلم فلا وانا نتابهم أبو نتابهم الدين فلا أنك ذكري كنا دوحا يكريبي كنا أيين حاجة خاصة أروى كان ذكري دبن الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بين بيجي إنما الله أيوة duk idan ka yaka shi ne ka ji abin da Allah ta'ala ya to yi magana ka shi yake bayyana maka ya ubangiji ta'ala yake nufi da wato aikin zikirin da za a masa hadisi ya tabbata cikin sai da bukari da muslim daga ibrahim bin musai wata rabba da lafiya sai manzon Allah salatu alaihi wa sallam shi ba su na damu sai ta sun layi ba su na damu na kamar da kake gani ya zan yi sallah kai ce wa salli qa'iman fa idan tastafi fa qa'iman fa idan tastafi fa ala jannah kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kai a kwance kaga annabi da ya tsoro da ba zuwa ko qu'udan wa ala junubi da wannan shi ke na maka a tsaye sallah ba zai yi sallah ba take yi kaga kai sallah a tsaye in ba ka iya ba a zaune in ba ka iya ba a zaune to da aka dauki abin da zai shiga cikin zikirin nan yana jiwa takaita shi akan zikiri na hajjar kawai wannan takaita ma'anan abin da shari'a ta zo da shi to da kai kana sallah ne da kai kana so karatu alqur'ani kike idan kana karantar da ita da kai shari'a zikiri kake kana wa'azi zikiri ne kuma juma'a zikiri duk wani abubuwan ne da Allah ta'ala ya ke son su kuma ana ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ainihin a cikin to da kamar lafiya in ba zai iya sallah sai bai a zaune in ba zai a zaune bai yi a yi a kwanta gwargwado da Allah ta'ala ya ba shi damar fasakullah man salatu kun tsoron Allah gwargwado da lafiya فلو غير حالات يتفكرون في خلق السماوات والارض لا تلاقي وجه حديث بين قصي لا جوا ربنا ما ملكت هذا بالي سبحان ربك عذاب النار لعل مقالد وان الذوق النار ترجع تبت منا ترجع تبت مكة ترجع بلغا عذابه وترجع النار وتسنا فهمتا menene hikimar da Allah ta'ala ya sa Allah ta'ala ya aika bai da Allah ya aika wanda ya halitta wasu abubuwa tsakanin sama da ƙasa manja manja me hikima suna da a kan hikima shi ne ka gane Allah ta'ala mai iko ne a kan ka gane girman Allah ta'ala kuma ka gane shi kaɗai tantance abota wanda wannan hadisi ake tantance abota wanda ba wanda shi ma hadisan ba kai ba sun shi ne babban hikimar da suna gaya su yi wannan tunanin su gano girman mahalicci da kikonsa da iliminsa da iliminsa da kuma ainihin wato hikimominsa ko idan ba ka da kai wannan tunani to kuma ba za ka samu ƙarin imanin da ake so ka samu a cikin halittar ubangiji su ba da wata ba abu suleiman al-darani ya ce inni da akhruju min manzili فما يقع بصري على شيء إلا رأيته لله علي فيه نعمة ولي فيه نعمة ولي فيه إبراهيم yake duk abin da idan na fita daga gidana ina kallace kallace ina kallon halittar ubangiji ta ala yace babu abin da zan kalla bakin sai na gane ubangiji subhanahu wataala yana da wata minna a kaina a yana da wata baiwa a kai akwai ni'imar da Allah ta'ala ya nini a cikinsa sannan kuma akwai wa'azi a cikin in wa'azantu bai gane Allah ne ni ba kuma gane Allah yana da baiwa a kai to da ka sai in gode masa a kan wani Alhassan الحسن البصري يتفكر ساعة خير من قيام ليلته ka tsaya ka yi tunani a kan halittar Allah na awa ɗaya ka gano girman Ubangiji da hikimominsa da ikonsa ya ji ka kwana kana sallah ya ji ya mutu ni dare gaba yanka. a da ibada da wanda ta yi wa an tare ta jiwa ba a kula da ita ba to ka tsaya ka yi tunani kan halittar Ubangiji su ma'al wata ala wani ce idan ko kanar da ko fikratun ba fi kulli shirin da ko ibrahim idan mutum ya zama yana da tunani to a kowane abu zai zama akwai wa'azi da zai dauka akwai darasi a cikin ko mutum ka sai aka kalle sama da kasarsa sai ka ji akwai darasi da ka dauka idan akuya ne ko shiwa ko kai ka kalle sama da kasa sai ka za akwai darasi a cikin kowane abu ko duk abin da ke faruwa a duniyar nan sai ka dauki darasi a cikin sa in kana tunani wai ka fakkaro da kai kalcin da ba wata ba kana tunani a cikin halittar ubangiji subhanahu wataala wannan ne za ka samu wato ainihin irin wannan wato ƙarin imani da ƙarin sanin girman ubangiji ta ala sai Allah ta ala ce rabbana inna rabbana innaka man tudkhilin nar faqad aqsayta وما للظالمين من أنصار ربنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Ubangiji ta laike rabbana innaka man tudkhilin wa wannan addu'a ne na su waɗannan bayin Allah da gurul albab to ba sun halittun ga kalli abin na halittar kamar da kaftai sun gano girman ubangiji ta ala in za su koma zuwa ga allah ba sun fi faɗina azaban na allah ka kiyaye mu daga azaban wato ainihin wutar kuma da aka sun gane girman allah allah abin tsoro ne suna neman ya tsare su daga azaban wutar jahannama da kuma zunuban mutum sun suke kai shi wutar jahannama ne sai allah ta'ala ce rabbana sai su ya ubangiji mu innaka man tudkhilin na. lallai dukkan wanda ka shigar da shi wutar jahannama faqad ahdaytahu hakika ka walakanta shi kuma ka kunyata shi wa ma lil zalimin min ansar azzalumai su ne kafirai munafukai alfikai masu sabon Allah ba su domin wanda zai taimake su ya hana su a shigar da su wutar jahannama to da haka kenan kamar suna roƙon kada Allah ya sa su cikin waɗannan wato ayyukan idan dukkan wanda ya mutu yana yi wa ubangiji ta'ala shirka ba zai kauce wa azabar Allah subhanahu wa ta'ala ko ba zai kauce wa wutar jahannam wannan kamar yadda Allah ta'ala ke cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lisalimin min duk wanda ya Allah ta'ala shirka Allah ya haramta masa aljanna ba kuma sautar jahannama kuma babu wanda zai taimake shi ya hada a shigar da shi wato ainihin wutar jahannama shi ne ma'ana wa ma lisalimin min duk yadda ka wani ke yi a nan duniya wala ka zai je hana a shigar da kai wutar jahannama sai dai idan Allah da ka kai ubangiji subhanahu ya fara cikin suratul nisa innal ladina kafaru bi ayatina سوف نصليهم نارا كلما نبلت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها mu allah ta'ala تكافوا za mu الله تعالى تزام duk lokacin da fata su ta kone ta zama kawai da dukkan na mutu sabuwar fata wala kanki da ta sannan ubangiji ta ala faɗa cikin suratul kaf yace wa kullu haqqu min rabbik faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghiithu yudhafu bima'in kanun yashfi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa ta'ala wannan alqur'ani wannan addini gaskiya ne da wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafu amma duk wanda ya kafu sai kuma sani Allah ta'ala ta nada wa kafirin wutar jahannama wanda telin wutar da hayakin zai masa katanga in ruwa da zabe shi ya bi a bashi ruwa sai a bashi mai kikiyar da fir da abin sha wato abin da wuri shakatawa ya yi wani ita ce wutar da hannu. Saboda haka wannan shi ne halin da yake وإذا أكف الذين كفروا قلت أنهم ثياب من نار يشق من فوق رؤوسهم الحديد يسحر به ما في بطونه والجلود ولهم مقالب من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من قلب مخرج فيها وذوقوا عذاب الحديد فذاك وجد أن تفكاك الجعوب الذي تعالى ذا يلقى مطلقا توكل جنة نوعه أدين نتوبة عمر وزان في أسماء وزان ذيني كيف يفعل فيها فأبدوما أنا أنا دوكا ذيني kan buge shi da guduma sai sun nitse karkashin wutar zafin wuta ya hawa da su sama a sake dukan da guduma su sake kasa a haka abadan ba duk lokacin da sai su fi kasa wani bakin ciki sai a mai da su da wannan guduma mala'iku su mai da su kamar yadda ubangiji ta ala ya faɗa saboda haka wutar jihar jahannama wuta ce wato mai kukuna kuma ana haka ana ce musu kudanɗani azaba wutar jahannama wasu ku azaba kai kudanɗani azaba wadda take wato an yi ta ba. sannan Allah ta ya ce rabbana innana sami'na munadiyan su idan bayan Allah suna cewa ya Inna na tabbas mu sami sami'na munadiyan kun ji mai kira yunadi da iman yana kira zuwa ga imani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira da al'ummar sa zuwa ga imani da Allah zuwa ga musulmi an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai kuka yi imani Allah mun ji manzon sa yana da'awa ina kira zuwa ga musulunci mu musulunta rabbana ya ubangiji mu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunuban mu wato suna tawassuli da ainihin imanin su Allah ya gafarta musu dhunuban su wa zai anna sayyi'atina ya Allah ka tankare mana dhunuban mu wa tawaffana ma'al abrar ka dauke mu tare da wato bayin Allah mutane da da suka yi imani suka yi tafakkuri yi halittar Allah ina ni cikin halittar Allah suka gano girma, Allah ya suka imani suka ce manzon kai na kira zuwa ka imani ya yi to mun yi imani ya Allah saboda imani da muka yi da bin manzon Allah ka ya Allah ka gafarta wa da kuma ka gafarta wa da mu kuma ka ka kankare mana laifin kukan mu kuma ka ɗauki ran mu ka je ka haɗa mu ma al-abrar tare da bayin Allah da tare da ainihin wato mutanen kirki su ne bayin Allah na gari wato su ne arrafiqul a'la wato jama'a madauka ana sun yi tawassuli da imani ya da ta kai tawassuli da imani sai da cikin kyawun ayyuka da amanin sali ya da ta kai tawassuli da yin Allah ya da ta kai tawassuli da addu'a wani mutum ka ce ce ba kai maka addu'a ba wa Allah ne wannan tawassuli da wani abubuwa guda uku a nan dukkan malamai sun yi sifari a kan amma tawassuli na bid'a sun tawassuli da kaburbura tawassuli da waliyai don su da wani abu wanda ba wanda na ambata ba wanda bidiyoyi da wanda wasu mutane suka ainihin kirkire su sannan da suka ce na ma al'abrar wato bayan ka ɗauki mu kuma ka rinkar da mu da jama'a maɗaukaka su ne annabawa da salihan bayan Allah da gari wato ka haɗa mu da bayan ka da gari a cikin nan kamar yadda mazan da ya zo da suwa. a rasuwa da radiyallahu anha ta ce lokacin da ya zo da suwa, yana da allahun sirra fi al'ara Allahumma sarrafi ila Allah ka kai musulmi jama'a wanda suke wato ainihin madaukaka su ne annabawa to da kai tana son ka samu wannan kuma shine ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta ala ce wa man yubi Allah wa rasula fa ulai kama alladhina an'ama Allah alaihim من النبيين wa والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا wanda ya ce Allah ya bi masallacin kuma Allah zai tashe shi ranar kiyama tare da annaba da sulhidai da shahidai da tarihin bayan Allah na gari ma da za da abokanan tafiya idan suka zama kuɗe wa'annan domin za ka leka ka da su a cikin aljanna cikin rahama kuma gidi ta da samu a cikin bayan na gari da tsara mana imani ya gafarta wa da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu Malam mai tambaya da farko take cewa Malam ni ce al'ada ta ya zarta kwanakinsa sakamakon amfani da maganin tazaran haihuwa. Amma jinin irin na al'ada ne. Ya ce malam mai hukuncin wannan. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ah, idan har da ya zarce din baya daukewa Tonan nan za ki amfani da tamyizi shine wato ainihin bambance jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba to da haka ina al'adar nan in yana nan ko da zarce kwanakin da da kike yi ba za ki sallah ba in wani kala daban ya zo to shi kenan sai ki dakatar da sallah amma idan wai ya ƙara wasu kwanaki ne ko da ya kalan na al'adan ya ƙara kwanaki ne kawai sai ya ɗauke to wannan za ki tsaya akan na al'adanki domin wannan alluran da kika yi shine ya ƙara miki wannan jinin ba asalin jinin jinin al'adanki ba ne ina fata za a fahimci inda ake tamizi da inda ake bin al'ada na'am malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara malam lafiya da albarka sai malam menene makomar wanda yake aikata ayyuka na gari amma kuma duk inda ya zauna sai ya dinga bayanin kansa to ya kaga riya ne riya ne kenan ko kana aikata aiki na gari kuma ka zo kana faɗa wa tambaye ka wa tambaye ka saboda haka shine inda yake shiga cikin aikin mutum ke idan wani ne ya gani ya faɗa shikenan wannan bai zai bata maka aikin ka ko ka tina kai farin ciki cewa nayi kaza nayi kaza wannan bai zai bata maka aiki ba saboda haka Allah kaiwa shi Allah da kaiwan ya gani in don Allah kai shikenan magana ta kare amma mutum zai yana baya yana maka bayani wai qiyamul lailin sa jiya yayi qiyamul laili ko yana qiyamul laili abu kaza faru ko ya karanta qur'ani kaza ya gabata mutum ya ji tsoron shedan domin shedan zai iya bata maka ayyukan kai sa maka riya Allah tawaki masu bukata do ya labiya musu bukatun su alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu alkhairi gaba daya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين